Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan littafi mai suna Hidaya. Hidaya littafi ne na fitacciyar marubuciyar nan tamu, Khalisat Haidar, wanda ni Mama Hanifa nake kokarin kawo shi a cikin wannan tasha ta Binta Garba Salim Novels TV. Kamin in ci gaba, ina ƙara tunasar da ku da ku danna mana subscribe sannan ku taɓa ƙaraura. sannan ku yi sharing, ku yi mamu liking, ku mana comment da zaran mun ɗora duk wani labari da zai zo maku hidayat kashi na shidda maryam da ta ji kamar zuciyarta zai fashe don kishi bata dai ce komai ba nan ko nazari ne iri-iri take yi a zuciyarta tana tunanin ta ina kenan za ta fara Abba ne zaune men falo bayan isha'i lokaci-lokaci yake kallon agogon da ke manne bangon falon. Mami ta fito daga fat ɗinta sanye da hijab har ƙasa ta ƙaraso cikin falon ta ce good evening barista yana kallon ta ya ce good evening rahinat zaunawa ta yi one sita da ke falon ta ce gani abba ya ce me yasa kika ɗau lokaci baki fito ba ta ce putting things in order bai ce komai ba ya kalli hanyar kicin don momi na ciki tun ɗazu take kaiwa take komowa ko gaisuwa bai haɗa ta da shi ba tun shigowarsa shi kuma haka bai hana sa ce mata yana magana da ita ba afa ita ita da mami ba za ta sake koma kicin daga bangaranta ya ce maryam juyowa ta yi fuska daure tana kallon sa ba ta ce komai ba ya ce ke muke jira tana masa wani kallo ta ƙaraso cikin falon ta ce ni kuke jira in muku me a kan me ma za ku jira ni na ce maku ina da wannan lokacin ne please i have more important things to do than sitting and staring at you both bani da wannan lokacin barista ta juya za ta bar wajen rai ɓace ce ina magana za ki wuce juyowa ta yi ta sake sake yi ta ce babu tasiri da maganganunka za su yi min barista ni in zauna ka ce za ka yi mana nasiha ko me did I tell you I need that ita dai za ka zaunar da ita ka ja mata kunni ta tsaya iya matsayinta a gidan nan kar ta ce za ta yi karambanin zuwa kusa da nawa matsayin matsayina daban nata daban ni uwar gidanka ce kuma uwar ‘ya'yanka ita kuma uwar renon ƴar tsintuwarka ce wa'anda za ka dinga ciyarwa ka ga bambancin kuwa ba ƙarami ba ne idan ta ce za ta yi gigin matsowa layin ɗina ita za ta kwana a ciki so babu wani zaunawa da zan yi ka haɗa mu yi mana magana bata kai matsayin ba ga most important maganganun nan da na yi sai dai kawai ta yi cikin kwashen ka ƙara mata da wanda za ka ƙara mata tunda ta fara tunda ta fara abba kallon ta yake mami ta yi yar dariya ta ce to ai da sauƙi tunda kamar yadda za a kira ki matarsa haka ni ma za a kira ni yanzu kuma tunda baki isa korar yar tsintuwa ba balle ni alhamdulillahi muna nan sai mun zame miki ƙadangaren cin tulu za ki gane matsayina da naki bai kai bambancin da za ki dinga biredin ba a fusace momi ta ƙaraso kusa da ita tana huci ta ce ƙarya kike wallahi na ce ƙarya kike tsawa abba ya mata ya ce kina da hankali ke maryam mami ta miƙe ta ce ina fa sai dai in koya mata a cikin 'yan kwanakin nan daga haka ta bar musu falon ta wuce bangaren ta momi ta fashe da kuka ta ce ka cuce ni barista ka ci amana ta ka rasa wacce za ka auro ka kawo mana gida sai 'yar bariki miƙewa abban ya dakatar da ita infusa kansa ta hanyar nuna ta da yatsa Singli ya ce, Don't you ever try that again, Maryam. Bai jira cewar ta ba, ya bar fana. Mami ce zaune that same night tana kallon Hidaya. Ta ce, Ina jinki. Hidaya ta Maryam ce ta ce, Ti kawai. Mami ta ce, Ke ce kike cewa kina son ti ɗin. Kenan, Hidaya ta girgiza kai ta ce, Amina ce take bani in sha da daddare. Mami ta ce, To, da safafa. ta ce tea and bread and egg mami ta ce da rana kuma hidayan ta ce indomi mami ta ce sai kuma da daddare ki sha tea kai hidaya ta gada mata mami ta ce to after this night ba za ki sake shan shayi ba duk abin da aka dafa har aka baki shi za ki ci is that clear a hankali hidayan ta gida mata kai mami ta minki ta ɗauke fried rice da cikin da ke cikin flat da hidayan ta ci da take ta ki ci wai sai ti ta nufi kofa ta fita hanyar kicin ta nufa ta buɗe kofar kicin ɗin tsaye ta gashiram gaban ketil ɗin ruwa alamar ti zai haɗa don ga kayan shayin a ajiye gefe ta kasanta da sai ke kallon wanda zai shigo kicin ɗin yana ganin wace ce kuma ya kau da kai ci gaba da abin da yake mami ta ajiye abincin hannunta ta nufi inda kwaf suke ta ɗau ɗaya da cokali ko kafin ta juya har ya fice daga kicin ɗin Karasawa ta yi gun ketil ɗin ta juye ruwan ciki a kwaf ɗin ta buɗe kayan shayin ta haɗa ti sannan ta fita kicin ɗin. Khadija ta gani falo ta shigo ɗaukan takardunta tana ganin mamin ta kwashe takardun ta wuce ɓangaren su da sauri. Mami dama tun da kalle ta kalle ta sau ɗaya bata sake kallon ta ba har ta wuce nata ɓangaren sai da shayin ya huce sannan Hidaya ta sha mami ta sa ta kwanta nan da nan bacci ya ɗauke ta washe gari saturday tun kafin yan gidan su tashi bacci mami ta haɗa ma ita da hadaya breakfast da yake abin da hidayan take so ne tsaf ta cinye komai mami dai sai kallonta take sannan ta ce kin koshi dai kin koshi ai hidaya ta gyaɗa kai mami ta miƙe ta ce to mu je ki gaida abba har falo abba mami ta kai ta abba da ke aiki system ya ɗaga kai yana kallonta mami ta ce well done ya ce har ina tunanin kawo miki ki karasa ta ce no ni ma ga na wacan ya yi murmushi ya ce akwai magana da nake son za mu yi rahina ta ce all right but before then ni ma ina da magana da kai ya ce yanzu ta ce later abba ya zaunar da hidaya gefen sa ya ce how are you my dear tana washe baki ta ce i'm fine mami ta ce baki yi gaisuwa ba ta ce abba ina kwana ya ce lafiya lau dota mami ta ce let me fresh up daga haka ta fita falon yana kallon hidayan ya ce wa ke koya miki english ta ce my teacher ya dan bude ido ya ce really ta ce eh abba ya ce me da me yake koya miki kuma a ina yake koya miki hidaya ta ce ammi ta ce ta ce min she is a female tana koya min komai da komai a gidanmu ya ce wane sura kike da sauri ta ce jin abba na gyaɗa kai so experience ya ce kullum take zuwa koya miki Idan ta gida masa kai Abba zai yi magana aka buɗe kofar. Shiram ne ya shigo falon da Sallama yana sanye da jallabiya. Abba ya amsa zauna waye nan ƙasa gefen Abban sa ya ce ina kwana Abba? Abba ya ce lafiya lau. ya ce ta ce Abba har da boko take koya min ma. Satan kallon ta ya yi ya kare haɗin rai. Abba na kallon ta ya ce to zan kawo miki wacce za ta dinga koya miki a nan gida. Hidaya ta wara manyan idanunta ta ce thank you Abba but ya ce but what ta ce yaushe za ka kai ni wajen amina ila tana ta nema na a sanyaye ta maganan abba ya shafa kanta ya ce insha allahu zan kai ki har yanzu ana neman aminta ki ta ce abba ai gidan ta take abba ya ce eh ban manta ba za mu je can miƙewa shirin ya nufi kofa ya ce sai an jima abba abba ya ce da yaushe kake yi masu khadija karatun ƙur'ani juyowa yana kallon abban nasa Ganin kallon sa abin ma yake ce da asuba abba ya ce okay Hidaya will join also sai ka dinga masu gaba daya da waye ba tare da ya shirya ba ya durkusa inda ya tashi ya ce abba ai na kwana biyu ban koya musu ba. Abba ya ce eh to sai ka dinga yi mata ita kaɗai tunda ba Islamiyya za ta je ba su kuma dama suna zuwa Islamiyya ai. Kasa cewa komai yayi yana kallon abban nasa Hidaya ta ce abba a suratul jin nake abba ya ce eh daga nan za ku ci gaba shiram ya yi halin satar kallonta abba ya ce that is all za ka iya tafiya idan ya so sai in samar mata lesson teacher na boko kawai miƙewa shiram ya yi bice komai ba ya fice daga falon ya kulle kofar furzar da iska ya bayan ya fita ya juya yana kallon kofar da idanuwansa da suka sauya kala momi ce zaune ɗakinta ta yi tagumi da ka ganta ka san tana cikin tashin hankali ƙanwata Salima ce zaune ɗakin ta ce Allah kuwa nake gaya miki yaya duk wannan tunane tunanin da saka kai a damuwa ba shi bane just swing into action dubi fa yanda take ta harkar gabanta a gidan kamar wacce ta yi wata da watanni ke kuma kina nan zaune kina ta wani kishi da damuwa wallahi tuwo da lafiyayyen miyan agushi ta yanzu a kicin makauniyar kuwa na can ta kafa mata kujera a kicin ɗin. tana zaune momi ta fashe da kukan takaici ta ce wallahi salima har yanzu na kasa yarda cewar kishiya barista yi min gani nake kamar ba kuwa nayi za ta wuce baki ji yanda ta ke min zafi ba kuma fa tun jiya ko leƙowa ɗakin nan bai yi ba ita kuwa ta shiga ɓangaren sa ina lura yau ya fi a ƙirga wallahi ji nake kamar in banka ma gidan nan wuta kowa ya huta salima ta ce ba wani banka wata wuta ga shi kin fara bata can ta kwace miki miji ta zama ita ce kan komai a gidan momi ta ce duk da wannan ba nata ba nata bai tsaya duk ba wannan ba nata bai tsaya min kamar yadda na makauniya ya tsaya min a rai ba ki ba shawara ta ina zan fara me kike ga zan ma wannan yarinya in huce ta takaici ni dai ba zan kashe ta ba amma ina son abin da zan mata kisa ya fi mata alkhairi da shi wallahi na tsane ta na tsane duk wani mai son ya ganta kusa da shi ma wallahi sai na tarwatsa rayuwarta salima ta yi dariya ta ce ni fa ban wani jin yarinyar nan yaya minti nawa ne za a kaɗa ta ta bar gidan ma gaba ɗaya ita dai wannan yar bokon ya kamata ki fara tunanin yadda za a yi da ita ba yar yarinya ba momi ta ce to ni ta yarinyar nake tukun salima ta miƙe ta ce to ki kwantar da hankalinki ya wanda mai sauƙi ne mu da muka san kan komai yanzu dai ana jira na tun ɗazan a waje zan dawo ko zuwa jibi momi ta ce ba wani nan ke ɗin ce zan gani kusa kwana kusa idan kika tafi gintalinki ba sai an ganki ba salima ce dariya ta ce ai yanzu na daina kwana a waje momi ta ce to ni dai gobe zan taho gida kar ki fita don allah salima ta ce insha Allah yaya sai mun haɗu gobe daga haka suka fice daga ɗakin bakin gate salima ta kusa cin karo da junaid zai shiga cikin kamfan ɗin. Ja ta yi da baya tana kallonsa. sa. Ya ce sorry bata iya ta amsa ba har dai ya wuce ta. Ta juya ta bi shi da kallo ko kibta, babu. Underneath her dress ta ce wow tana tsaye tana kallonsa. har ya isa entrance ɗin shiga main falo. Ya kwankwasa kofar mamin da ta san yana hanya ta fito daga kicin ta buɗe kofar tana kallon sa ta ce har ka iso? Ya ce eh ina yini mami ba ta ba su hanya ta ce lafiya lau daga haka ta koma cikin falon ya bi bayanta saman kujera ya zauna ta ce ya su onkul naka ya ce alhamdulillahi kicin ta nufa ta ce i have been waiting za ka ɗauko min sako a gida kafin ta shiga kicin ya ce mami ina mami ta jiyo jin ya yi shiru ta ce wa ya ce wannan bebin dariya ta yi ta ce sunanta hidaya ya ce Ok. hidaya mami ta ce tana can tana bacci let me get you water drink ta kawo masa falon duk suka kalli direction ɗin da suka ji footstep momi ce ta fito rike da makullin motar ta fuskar a murtuke mami na mami ta nufi bangaren ta don ta doshi daya junet ya kasa da kai cike da ladabi ya gaida Mami. Kallon sa ta ƙara yi sannan ta amsa a dakile ta yi ta zuwa gidan hajiya sa'adiya ta ji ita kuma na ci shawaran Ba a ɗau lokaci ba Mami ta fito rike da hidan da ke sanye da doguwar riga ya gwiwa duk gashin kanta a buɗe. Kana ganin ta ka san daga bacci ta tashi. Mami ta zaunar da ita nan kusa da shi ta ce ga yaya ki gaishe shi. Daga haka ta koma kicin don ƙarasa abin da take. Hannu hidan ta kai a hankali tana taɓa tana taɓa shi har ta kai hannunta fuskar shi. Ya kama hannun yana kallon ta ya ce ina maki wasa ne turo baki ta ce na san kai ne ai ta ya ja ya ce sai sai na ganin yadda ta bata fuska za ta kuka ya jawo ta kusa da shi ya ce ok sorry let me pure your juice za ki sha ta turo baki sai kuma ta gida masa kai ya buɗe drink ɗin da mami ta kawo masa ya ɗiba ta ce baka kawo farida ba bai ce komai ba ya kai glass ɗin bakinta ya ce buɗe bakin buɗe bakinta ta yi ta fara ya fara bata juice ɗin a hankali mami ta fito kicin ɗin tana kallon su ta ce da da da baka bata ba babu wani abin da take ci sai kayan zaki hidaya na jin haka ta karasa shanye lemun da saurinta murmushi ya ya ajiye kofin mami ta ce sistem ɗina za ka ɗauko min a gida yanzu juliet ya ce ok hidaya tana taɓa sa ta ce za ka je da ni miƙewa junet ya yi da makullinsa ya ce sai na dawo mami mami ta ce alright a hankali idan ta ce mami ki ce in raka sa please mami ta kalle ta sannan ta ce ki raka sa ina ta ce inda zai tafi shi dai junaid bai ce komai ba ya nufi kofa zai fita sai kuma ya ya ce mu je da ita mami mami ta haɗa rai ta ce ku je da ita ina ya ce a'a na ji ta ce za ta je ni mami ta ce to ba za ta je ba ka yi ka, malam hidaya ta tashi tsaye kamar za ta kuka ta ce mami no please ina son in je i want to meet with farida ki ce in bisa please mami mami ta kamo hannunta ta ce farida na abuja hidaya she is not back yet idan ta dawo you will see her shiru hidayan ta kamar za ta kuka mami ta kalli kofa ta ga har junet ya fita bangaren ta ta tafi ta ɗauko ma a hularta da takalmi sannan ta dawo ta sa mata ta kama hannunta suka nufi kofa mami na kallon mai gadi ta ce ya ce ma wanda ya fita yanzu ya tsaya Haka mai gadin yayi Hidaya ta ji daɗi jin fresh air ta gane sun fito waje. Sai da suka kusa Haggett da ta ce mami kin san min? Mami ta kalle ta ce a'a my dear what? Ta ce ina jin kamshin ruwa. Da mamaki mamin ta ce kamshin ruwa kuma dota Hidaya ta ce eh mami ta yi yar dariya ta leƙa get ganin Junet tsaye jikin motarsa ta ce to gata ku tafi amma kar ku daɗe please ka ga. Ka ga yamma yayi ya ƙara so ya kama hannunta ya ce to mami daga haka ya wuce mota da ita mami na tsaye har ta ga ya nufi mota da ita sannan ta koma ciki front seat Junet ya bude kawai ya ga ta fara kokarin shiga ya daga ta ya sa ta ciki motar ya rufe sannan ya zagaya shiga mazaunin direba ya tada motar suka bar layin Hidaya ta juya inda take tunanin yake ta ce ya sunanka sai in dinga kiranka bai kalle ta ba idan sana kan titi ya ce ke ya sunanki ta ce suna sunana Hidaya Ahmad ya ce Hidaya is not a real name ta ware ido ta ce ok. Amina ta ce min suna na Fatima sai a sannan ya kalle ta ya dai ci gaba da tukin da yake ta ce to ka gaya min naka sunan ya ce suna na Fatima nima ta zaro ido kamar tana ganin sa ta ce to ai kai ba na mace bane ya ce to ni na menene ta ce kai namiji ne mana ya ɗan murmushi ya ce ya aka kika sani ni namiji ne ni ma mace ne kamar ki ta kyalkyale da dariya har da kyakyatawa juyaye da sauri yana kallonta murmushi kawai yake ya ci gaba da tukinsa ta yi dariyarta mai isar ta sannan ta ce to ai na ji muryar ka ƙato ne ba irin na mata ba kuma matsawa ta kusa da shi ta fara tattaɓa sa tun daga saman kansa bai san sadda ya samu waje fakin ba da sauri yana kallonta ta sako da hannunta har fuskarsa ta fara jan dogon hancinsa sannan ta shafa gashin bakinsa da ya sako da hannunta har chest ɗinsa dariya ta kyalice da ta ce namiji ne wallahi ka sa namiji ne wallahi kasa daina kallonta ya can ya yi murmushinsa mai kyau ya ce how did you know ta ce gashi na ji gashin kanka ɗan kaɗan ne ba irin nawa ba kuma kana da gashi a fuska kuma you don't have breast you could not have it but loud out jin magana da ta da magana ta na ƙarshe ita ma ta fashe da dariya tana ta yasa sosai hidaya ta basu dariya lokacin da ya daina dariya yana kallon ta yace to ai ke ma baki da shi balle ni ta tsuke fuska ta ce cica na ta ce grown up people ne kawai suke da breast ni e yarinya ce ai murmushi yace ashe ke ma namiji ce kamar lokaci ɗaya ta ɓata fuska ta ce ni ba namiji ba ce ni na mace ne tana faɗin haka ta cire hular kanta dogon gashin ta ya zubo ƙasa ta ce ka kalla ka gani ya fi sakon ashirin yana kallon gashin nata sannan ya ja motarsa after watching and making sure there is no car coming sai da ya yi nisa ya ce ke ma dai namiji ne babu na da gashin ki rungume hannunta ta yi ta jingina da motar ta ƙi cewa komai wai ta yi fushi bai kuma ce mata komai ba har suka isa gida mai gadi ya buɗe masa get ya shiga ya fakin fitowa ya zaga ya buɗe side ɗinta ya ce to na ji ke mace ne sako ta turo baki za ta sako ya ɗaga ta ya fito da ita ta ce it is going to rain kallon sky ya ce how did you know ta ce ina jin ƙamshi ya kalle ta da kyau ya sake kallon sama da hadari amma ba sosai ba ya kama hannunta suka nufi cikin gidan tare ya tafi ɗakin mami da ita ya ɗau sistem ɗin ya kama hannunta suka fita tana bin sa a hankali ya ce I want ta ce I want to take tea ya ce me yasa baki gaya ma mami a can gida ba ta ce ta ce ba zan saki ba za ta sake bani ti ba downstairs ya sauko da ita ya zaunar da ita saman kujera ya ce wait for me ya je system ɗin hannunsa ya wuce kicin ya kunna gas ya sa mata ruwan tea yana tsaye kicin ɗin yana jiran ruwan shayin ya tafasa aka fara iska sosai murya hidaya ya ji with all her strength ta ce where are you ya kashe gas ɗin ya fito tsaye ya ganta duk a tsorace ya ƙasa inda ya take ya ce I'm here ta kamo hannunsa ta ce kar ka bar ni ina jin tsoro tana riƙe da shi ya tafi ya kulle duk windows ɗin gidan har upstairs lokaci ɗaya aka fara ruwan sama sosai ya duka ya duka daidai fuskar ta jin kamshin jin kamar magana take yi ya ce what ta ce i tell you i smell rain dan murmushi kawai ya yi yana tunanin baiwa ce kilan nata downstairs suka dawo ya zaunar da ita saman kujeran ya ce let me make the tea for you da sauri ta ce no kar ka bar ni ka tafi da ni please tare ya koma kicin din da ita tana makale jikinsa har ya haɗa mata shan sannan suka dawo falo ya ajiye shan saman center table ya ce ki jira ya huce bata yarda ta zauna ba sai da ta tabbatar kusa da shi ne ta jinginar da kanta shulga ɗinsa ta yi shiru ya ɗau wayarsa ya haska fitila don tuni aka ɗauke wuta da ake iska missing calls na mami ya gani guda hudu ya yi dalin number ya kai kunne yana fara ringin ta ɗauka a fusace ta ce junet da kuke tafiya baka ga hadari ba ne me yasa baka dawo min da yarinya ba ya ce mami ni ban lura ba sai da muka iso nan gidan Mami ta ce, waya is she now? Ya haska fuskar hidayan ya ga idan ta alamshe, ya mayar da wayar kunnensa ya ce shi is sleeping mami ta ce, I don't care ko tana tuki. Ko kana tuki cikin ruwa ko baka yi just in the next 20 minutes ina son ka dawo min da ita. I don want to call you back after this. Daga haka ta katse wayanta, kallon hidayan ya sake yi zai kwantar da ita ya dubi ya duba a ƙarfin ruwan da ake a waje ta buɗe ido da sauri ta rike shi cikin muryar kuka ta ce no waya a yi goyon ya ce ba inda zan je ki yi bacci ki yi baccin ki kin kin saki kin sakin sa ta ya koma ya zauna ya kwan ta kwanta jikinsa yana zaune yana yana ta zaune yana nan zaune falo ita kuma tana ta bacci har kusan karfe shidda har sannan kuma ruwan ko raguwa bai bai yi ba sai ma ƙaruwa idan akwai abin da bai iya ba a rayuwa to driving ne cikin ruwa Sare kuma mami ta san hakan duk motsin da zai yi hidaya sai ta ƙara makale masa bayan wani lokaci ya haska fitilar wayarsa a fuskarta ya ga fararen idanunta a buɗe duk tunaninsa bacci take ya ce kin tashi a hankali ta ce idan na yi bacci za ka wuce ka bar ni ni kaɗai ya kwantar da ita jikinsa sosai ya ce no ba zan tafi in barki ba yi ki. sai bayan magariba ruwan ya tsagaita yana son ya je ya yi sallah idan ya taƙi sakinsa duk da haka har sannan ba ta koma baccin ba haka ya wuce ɗakinsa da ita ya yi alwala a can sannan ya yi sallah suka fito tare ta ce where is my tea gaba ɗaya manta da shayin da ke kan tebur ya ce let me make another one wannan ya yi sanyi cikin few minutes ya haɗa mata wani sha amma ba mai zafi ba sai koma falon ya zaunar da ita ya kai mata kwaf ɗin baki ta rike ta fara sha tana gama shan shayin ya ɗau makullin motarsa yana rike da ita da sistem ɗin mami suka fita gidan ya kulle gidan sannan ya nufi motarsa sosai garin ya sanyi ya buɗe front seat ya zaunar da ita bayan ya ajiye sistem ɗin a baya ya zaga ya shiga motar suka bar gidan daidai kofar gidan abba ya fakin nan gabansa ya fara faduwa don ya san mami will not take it likely with him this night ya dai fito ya zagaya ya buɗe mata ya buɗe ma hidaya site ɗin ta laliba ta kamo hannunsa kamar za ta yi kuka ta ce ina jin sanyi ya saukar da ita ya ce we are home daidai bakin gate suka haɗu da shirin zai fito junet na kallon sa ya sake kallon Hidaya ya ba sa hannu. shirin ya amsa yana kallon Hidaya daga sama har ƙasa. su gaisa da junet shirin zai fita. junet ya ce, "Em, na ga it is late already, please can you go with her ina ɗan sauri ne Shrom ya sake kallon Hidaya sannan ya kalli Junet ya ce alright Junet ya ce thanks daga haka ya yi fatin kan Hidayan ya sa hannunta cikin na Shrom ya ce ki gaida mami zan kawo mata laptop ta gobe juya ya fita get ɗin ya nufi motarsa Hidaya ta ɓata fuska za ce kuka jin Junet ya wuce ya barta shirom da Shrom da ke tsaye Trump da ke tsaye hida yana rike da hannunsa gam ya saci kallon motar eh, Junaid ganin har ya yi ya zame ya zama hannunsa daga cikin nata wucewarsa masallaci Idan dai na ta tsaye ga sanyi da take ji sosai sai juye-juyen ta take gwanin tausayi mai gadi ne ya fito daga ɗakinsa alamar shi ma zai wuce masallaci don yin isha'i ta ya ce ke me kike yi anan nan yarinya ki shiga ciki mana cikin rawar murya ta ce bana gani bana gani ai ya ce ba kya gani kuma ta gyada masa kai lokaci ɗaya hawaye cika ta. kama hannunta mai gadin ya ya fara tafiya zuwa entrance din shiga gidan ya ga tana bin sa a hankali lokaci ɗaya jikinsa ya sanya ce to wa ya ajiye ki bakin kofa ta ce ta sake ta sake ni yayi ya wuce ya bar ni daidai kofa suka haɗu da abba Abba na kallon su ya ce wa ya kawo wa ya dawo da ke. Hidaya ta ce ban san sunansa ba kama hannunta abban ya yi yauce fat ɗin mami da ita. Mami ta miƙe ganin sa bai ce ma mamu komai ba ya saki hannunta ya juya ya fita. Kana ganin sa ka san he is angry and don't want to talk. Mami ta kamo hannun Hidayan ta ce ina Junet din. Hidayan ta ce ya wuce. Mami bata ce komai ba ta wuce ɗaki da ita. sai kusan sha ɗaya na daren mami ta tafi ɓangaren abban bayan hidaya ta yi bacci zaunawa ta yi kusa da kujerar da yake zaune ta ce am truly sorry barista hakan ba zai ƙara faruwa ba insha Allahu na san you are not happy ya ce it is okay but please ki sa ido akan wannan yarinya fi sabilillahi don't expose her much to anybody let her be become let her be home all kin san condition ɗinta tana buƙatar kulawa sosai rahina ina jin yarinyar nan tamkar jini na bana fatan wani abu ya same ta mami ta ce insha Allah ya ce yaushe Farida za ta dawo ta ce ranar Laraba ya ce alright na sa a nema ma Hidaya lesson teacher sun. Shuraim kuma zai dinga mata karatun Alkur'ani da asuba na gaya masa so after prayer karki bari ta koma bacci mami ta kalle sa sai dai bata ce komai ba daidai wannan lokacin kuma mami momi na ɗakin ta shige can cikin bathroom, eh, tana ta waya ƙasa-ƙasa. Momi ta ce, kai ni har na gaji da bayani, har yanzu baka fahimta ba, ce maka na makauniya ce fa yarinyar, kuma dududu rabi'a ma ta ma girme ta, ina ga yarinya ce fa sosai, bata wuce sha biyu ba ma. Ƙila, dariya sosai wanda take wayan da ya ce, haba hajiya, to meye kuma za ki ɗaga hankali kan 'yar ƙaramar yarinya, ni wallahi na zata ma kishiya kice kiki a fusace momi ta ce to kai ina ruwanka ba dai kuɗinka kawai ka sani ba ni fa na riga na na gama magana da kusan mutane uku kawai raba ƙafa nake ta yi ta ko ina in shi ina eh, ta ko ina shi yasa na kira ka ba wai wani abu ba don kai ka fiye shiririta ina ruwanka da ƙanƙantar yarinyar kaga idan har ka shirya kaga zaka iya sai ka kira ni gobe da safe in in kwata in ni ni kwanciya zan je in yi tana kaiwa nan ta kashe wayar ta fice daga abin ɗakin ta kwanta kan gadonta tana fata ta samu bacci ko za ta ji sauƙin zafin da ranta ke mata rabanta da baccin kirki tun ranar da ta dawo kaduna da asuba shurem na dawowa masallaci ya shiga falon abbansa don gaishe sa don kusan tare suka dawo masallacin abba da ke haɗa wasu fayil sai amsa ba tare da ya kalle sa ba yace yau za ku fara karatun da hidaya ko shiru shiru ya yi da farko yana mamakin why all of a sudden abba zai fi karkata hankalinsa gaba ɗaya kan makauniyar nan bai ma ce su yi har da su rabi'a ba wai hidaya jin shiru abban ya juya ya kalle sa ya ya ce shuwa Insha Allah, Abba ya ce good, a can falon anti ɗinka za ku dinga yin karatun? Shiru ya kuma yi na kusan sakan goma, sannan ya ce I prepare mu yi a inda nake yi masu rabi'a. Abba ya ce ina, ina kenan. Ya yi ƙasa da kai ya ce balkoni. Abba ya ce no, akwai sanyi waje. You look for another alternative. Miƙewa shirin ya nufi ƙofa ya fita. Gaba ɗaya ji ya yi ya ƙara tsanar hidaya har ransa ba don he can't look into his father's eyes and tell him ba zai iya ba da babu abin da zai hana sa yin haka ya fi minti biyar tsaye a falo kafin ya nufi fat ɗin mami ya tsaya ya kwankwasa kofar fuskarsa daure. To masu sauraro duka duka ina ga anan ya kamata in dakata sai dan Allah ya kai mu za ku ji ni dauke da ci gaban wannan labari ni mama hanifa nake cewa ku kwana lafiya masu saurari